والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم السابقين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرى أنا سبت شرف وتر رمضان هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مكة ومدينة shekara dubu da ɗari da arba'in da hudu wanda ya daidai da takwas ga watan hudu miladiyar haihuwar annabi isa kuma maryam isa dubu biyu da ashirin da uku Gama wannan fili mai tarin albarka barkunan kalgarman education authority da ke nan yiwu musa a jihar neja a cikin wannan ƙasa mai albarka ta najeriya ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma tare da fassara shi bisa ga hanya ta magabata wata ƙungiyar jama'a ce zalatin bida ta magabata ƙungiyar da almaru shek ismail ya da zuwa zakariya ya assasa allah ya kama da allah ya gafarta masa babban malamin shek abubakar mahmudu allah ya ji kansa allah ya gafarta masa iyayen da haihuwa allah ya tausaya musu allah ya ba su aljanna muna roƙon allah ya samu da duniya lafiya Allah muna roƙonka jagororin wa Sheikh Muhammad Zakiya, a jinyar a Sheikh Yusuf Muhammad Sambo daga cikin a Sheikh Sa'id Hassan jinyar a Sheikh Abdul Nasir Abdul Alhaji Isa Zairu Muhammad Wabe da sauran shugabanninmu kasa jihohi kananan hukumomi da rassa da mu almajiransu Allah ka haɗa mu a gidan aljanna ubangiji ka haramta rubuta cin namun cikin muna cikin suratul nisa'i mun kwana aya ta 24 yau za mu tashi aya ta 25 wa lam yastati wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al-muhsanati al-mu'minati fa mimma malakat aymanukum فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكروهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف ثلاثة فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mallam ya sato minku duk waɗanda ba su da hali daga cikin ku ba su samu dama ba ɗaula aikinin wadata ayyaki almuhu sadati muminati su auri ‘ya'ya muminai fadin ma malakatai manu to da bai da halin auren ya sai ya aure abin da hannayensa suka mallaka min kwata ya ci kuɗin muminati daga kuyanginku waɗanda suke muminai wallahu a'lamu bi imanikum Allah shine mafi sani dangane da a ba'dukum min ba'd sashen ku daga sashi ai antum hunna sawa'un fi dini ku da su duk daidai ne a cikin addini Allah madaukakin sarki ce fankiru hunna su ma bayan ku aure su bi idin ahlihinna da izinin su, ai mawalihinna waliyansu wa atuwanna wujurahunna ai wa tuhunna ma wannan, kuma kuma ce daga cikin su sadajinta bil ma'ruf wato da kyautata, min gairi mutalin wa yakasi ba tare da kuntata ba ko ta tawaya ba mun sadatin gairi musafihati kuna masu auren su a fa'ikul hali wato masu kamewa gaira gaira musafihati ai zaniyati jaharar ba su ba kuna masu zina da su a bayyana ba wala mutakhirrati akhdan ko ku rike su a matsayin jajiro ayyazin nuna bihinna sirrin ku dinga zina da su a ɓoye sun ma zakara hukumarna sai aka ambaci hukuncinsu iza zanina idan suka yi zina faƙala sai Allah ya ce ba iza wa idan kuka aiza wajina kuka aure su fa in atai da bi fahishati idan sun zo da albasha su ma Allah madaukakin sarki yace ita ce albashar zina ba alayhin na nisu ma alal mursadati azabar da za a yi wa ɗaya to ita baiwa a baiwa ba alayhin na nisu ma alal mursadati ita tana da rabi na azabar da za a yi ma ɗaya in an yi wa ɗaya bulala ɗari to ita sai a yi mata nawa sai a yi mata hamsin Allah madaukakin sarki ya ce wato zalika nikahul mamlukati inda da mutum wannan aure na mallaka gabanin wato kawai tashi liman fashiyar la'ana ga wanda yake jin tsoron aikata zina liman khashiyar la'anata minku liman khashiyar la'anata minku ga waɗanda suke jin tsoron zina daga cikinku ai bi khilafi ma la yakhafu min al-a'rab da sabanin abin da suke jin tsoro da yaya wala da wani kayan. baya da sa gare su auranta wa kaza kamar haka ne man istata'a bi Allah wa malikum malik ya ce to wa an tasbiru ya hakuri an nikahi mamlukati akan auren ku yanki ko bayi yin hakuri akan haka khairul lakum Allah ya ce shi ne mafi alkhairi a gare ku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin wannan aya har yanzu dai Allah madaukakin sarki yana so ya kawar mana da shubuha na wasu daga cikin yan shi'a su yan shi'a sun ce al'imani bil mut'ati asali min usulin din imani da auren mutu'a ma asali ne daga cikin asalin addini kamar yadda ya zo a cikin tafsirin su manhajin sadiki na an jabar sadik ɗaya daga cikin manyan su kada ya ce laisa bin na mallami yuminu bi karratina bai tare da duk wanda bai yi imani da cewa mun mutu za mu dawo ba ka ji zuwa shi a cikin mutu za su dawo wa a mutu karama ya alkiyama da za a fara yi kafin a yi babba Allah ya kai su lokacin akwai wata karama tashin alkiyama kafin babban idan shi mahadi ya bayyana ko kuma idan shi mahadi ya dawo to zai rushe ka'aba to kai da abin da kaji a cikin ka rushe ka'aba ai ka kasan ba abu hasali ba bayan nan kuma wato zai zo da sabon alkur'ani za a canza wannan alkur'ani sadan kuma za a taso da na'isha za a yi mata hajjin zina na kasafi da sharri da suka yi mata a bakinsa can Allah madaukakin sarki ya kare mu wa man lam yasahi mut'atun haka duk wanda bai halarsa mutu'an ba bai tare da murji su yana nan a cikin masakin shi'a ya kawo ya ce al-mut'atu min fadailil jini. auren mutu'a yana daga cikin falala na addini innal mut'at lalle auren mutu'a minan nikahi maghfurun la duk wanda ya auren mutu'a an gafarta masa zunubansa kaje kai zina kuma a gafarta maka saboda tsabar ƙarya ya ƙara cewa innal mutu'ati lalle a mutu'a a azam asbabu dukhulil janna eh kaji kai shi shine sababin shiga ka gidan aljanna to kai aka samu dudi minan liqi innahu dib ba arabu ba ko ya samu wannan hadisi nasu tunda ba daga bakin annabi yake ba ai shi ce nan Allah ka ba Allah ya kare mu Allah ya ce wa man lam yastati minkum tawlan duk wanda ba shi da halin aure tunda shi aure na mawdaci ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashar shabab ya ku taron samari ba man istata'a minkum alba'ata duk wanda yake da kudin aure alba'a man istata'a minkum alba'ata duk wanda ke da sana'ar da zai rinka matar alba'a sana'ar da za a rike ta man istata'a minkum alba'ata duk wanda ke da lafiya ta yin aure annabi ya ce zama zawaji ya je sa. فإنه أكد للبصر أو لنا ينسى إداره وأحفظ للفرج لنا ترى فرج موتر ومن لم يستطيع وأن بين حالين أولين فعليه بالصوم أنا بيتشت وشجرا لك تقويد عن أبو داود لك تعزم دا ما شي كان يصوم يوم ويفطر يوم يعزم يوم وبيش شهر فمن لم يستطيع فعليه بالصوم wanda ba shi da halin yin aure dabe ce ta yin azumi fa innahu lahu bihi qarujam domin shi auren zai zama maka katkare shi zai zama ma daddaka to ka san wasu da san banza an ganganta da dangin maman shi da dangin su an masa aure an yi gara ya sa'a sun kama indi mai mabuhun shinkafa da jarkar manyan da. da jarka manja da saman bita da aka haɗu masa kai ga haɓa da yake da abokai bayan ka ji zuwa ka ci tuwa mamarya to ba shi ya wuce ba ba a rama ka ga ita mana da abokan su sun ji zuwa su ci tuwa mamarya haba kan ya farga malam buhu ya jajije tsoron lokaru lokacin da abinci ya ƙare bai waiwaya masa ya ji tana da ciki wata takwas ana shirye-shirye yadda za a tarbi mai haihuwa kudin haya ya kare kaga yin shiga dambun tuwon murabus kwa kuskus din alkubus din damuwa a ce irin waɗanda aka auren gatan ne. bai farga ba kawai ya ji gara ta kare gashi ranar ya tashi bai da kudin ce bane sai zai kuma gida kawai ya tabu wani akuya sai ya dinga tsalle tsalle in ya wutsi ladan wurin sai ya hau tsina can in ya wutsi ladan ya ta kallon na akuya ne ya gaji da zama ya ce shege kai ma ba ya ma aure ba ne da ka samu da tuwa Allah ka gafarta mana wa man lam yastati minkum qawlan duk wanda ba shi da hali ba shi da wadata ayyuki al-musanati ya auri wacce take ya al-mu'minatu mu'mina Allah ya ce bari ma da kace mani abinda hannun mu suka mallaka sai ku aura min fata ya ce kuma mu'minat daga bayan ku wanda suke mu'mine wallahi alamu bi ko Allah ya san abin da ke cikin imani ko ba ku bi ba da sashi ku daga sashi banki wannan ku aure su bi da alihin da izinin waliyansu kaga ko a nan wannan ko da mutuwa tunda shi an mutuwa kai da yarinyar ne za ku yi magana zan ba ki kaza sa'adin za mu yi aure na sati biyu ko ce za su yi ba ni ba ko na awa kaza Allah ka gafarta mana su ma da ka shirya da su Allah ce wanke wanda bai izinin ahalihin nan ku aure su da izinin waliyansu wa atuhunna da su ma ku ba su sadakin su bil ma'ruf bisa kyautata musanatin kuna masu auren soyayya musafihatin ba kuna masu zina da su ba wala mutakhidati akhdan ba kuma kuna rika su a matsayin dadiro ba fa idza ma husinna in ku aure su fa ina ce da bifahishati in su ma sun zo da albasha ta zina fa alayhim na nisfu ma ala al-musanati min al-azab to su za a yi musu rabin azabar da za a yi wa Allah madaukakin sarki ya ce min al'azabi zalika wannan ko ya faru ne liman khashiya al'adatu minkum ga wanda suke jin tsoron aikata zina daga cikin ku Allah madaukakin sarki cewa an tasbiru ku yi haƙuri khairun ku shi ya fara khairi a gare ku wallahu ghafurur rahim Allah bai gafara ne rahimun Allah bai jin kai ne bi tausi'a fi zalika da yalwatawa cikin wannan ثم شرعت في تعقيبات على هذه الاحكام التي ذكرها فقال تعالى سأل يريد الله ليبين الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم الله ان نبي تبين أكلكم شرائع دينكم وتشرعوا إلى دينكم ومصالح أمركم da abin da zai gyara al'amuran wa ya hadiye ku Allah yana shirye da ku sunanan lazina min qablikum hanyoyin waɗanda suka shuɗe gabanin ku min al'anbiya'i daga annabawa waɗanda Allah madaukakin sarki ya aiko fi tahayi wurin halastawa wa tarimi da haramtawa fa uku, sai ku bi su wa yatubu alaykum Allah ya karbi tuba a gare ku yarju bikum an ma'asiyatin lati kuntum alaiha ya dawo da ku daga sabon da kuke kanta ila ce zuwa ga yi mishi da'a wallahu alimu bikum Allah masani ne da ku hakimun fi ma da ku kuma shi Allah madaukakin sarki wani ne duk abin da kuke aikata Allah bai yi kima ne akan abin da kuke aikata malamai suka ce abin da ake nufi da irada kashi biyu ne akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya irada kauniya da irada shar'iyya shi yasa za ka ga wurare daban-daban Allah yana nuna mana cewa ba ga abin da Allah yake nufi Allah rama idan kana karanta alqur'ani sai ka ji Allah madaukakin sarki ya ce yuridillahu bikum yusra Allah ya ce yuridillahu bikum yusra Allah yana nufin mu da sauki wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin mu tsanani wa da cikin al'iddata wa da tukabbiru Allah wala cikin al'idda ku cika gidaya kwanakin ku in ba a ga wata wala tukabbiru Allah alama alaikum ku yi wa Allah takbiri akan shirye da ya muku wa la'allakum tashkuruna tsammanin za ku gode da ni'imar da Allah ya muku tilkar rusul faddalna ba'dahum tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya ce waɗannan manzanni faddalna ba'dahum ala ba'd mun bibita sashen su akan sashi minhum daga cikin su man kallama Allah akwai masu magana da Allah baki da baki kamar annabi Musa wa rabbahum wa rabbahum darajat mun fifita darajar sashi su akan sashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'akhkhara ba'athan a wurin aike shi ne ya zo kanke amma huwa qadilun mukaddim a wurin balala shi ne kan gaba ba wata halitta da ta kai falalar annabi Muhammad ba wanda ya kai matsayinsa ورفع بعضهم درجات الله تبون لك درجة ساشي وساكن ساشي وآتينا عيسى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه وآتينا عيسى بن مريم البينات من بيوع النبي عيسى بن مريم وجوجي بيننه وأيدناه بروح القدس متكرر بيش بروح القدس ولو شاء الله ولو شاء الله ما قتل الذين من عليهم من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أكرشد آية على ولو شاء الله ما اقتتلوا إن الله سنة بياجيبا ولكن الله يفعل ma yuridu Allah shi ke aikata abin da yake so wani wurin ya ce tilka ayatul lahi da tilwa alayka waɗannan su ne ayoyin Allah muna karanta maka su da gaskiya ya rasulullahi wannan labu Allah bai kasance ba yuri da zulman lil alamin yana nufin zalunci ga talakai ya ayyuhal da zina ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda kuka yi imani ku cika alƙawarin da kuka kulla ku illati lakum wa illati lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum wa ghayru lis-sayyi wa antum khurun inna allaha yahkumu ma yurid inna allaha lalle shi Allah ya hukumu ma yurid yana aikata abin da yake so duk abin da Allah ya nufi to Allah yana hukunci a kansa wala ya يحسبك الذين يسارعون في الكفر الله يتي ولا يحزنك كر يا بغنتا maka rai allazina yusari'una bil kufr wadanda suke kutsawa cikin kafirci innahum lalle su lan yaqurru Allah ba su ya cutar da Allah ko bai yuridillahu Allah يريد الله أن لا الا يجعل لهم حظا في الآخرة الله بزي رسولنا نبقى على الذين ولهم عذاب ولهم عذاب عظيم سنة العذاب وتتكبير الرئي أول من يتي ما يريد الله ليجعل يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ma yuridillahu Allah baya nufin li yaj'ala alaykum min harajin ya sanya muku wani kunci wala walakin yuridu ay yutahhirakum abinda Allah yake nufi ya tsarkake mu wal mata ni'matahu alaykum ya cika ni'mar sa a gare ku wal annakum tashkuruna tamanin za ku gode da ni'mar da Allah ya ba in ma وإن كثيرا من الناس لفاسقون وإن تولوا إن كوكا جويا بايا da كسني أن ما يريد الله أبن الله يجدني أن يصيبهم ببعض ya shafar musu sashen su wa inna kasiran minan nasi la fasikuna sai dai mafi yawa daga cikin mutane fasikai ne ma kana ala ma kana lin nabiyyi alayhi wa sallam الله ابتغاء تريدون عرض الدنيا كنا نيمان وني wani abu ne na duniya wallahu yuridul akhirah shi kuma Allah yana nufin lahira wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma Allah madaukakin sarki gwani ne mai hikima Allah madaukakin sarki ya ƙara gaya mana cewa ba za la tujibuka amwaluhum wa da awladuhum kada dukiyarsu da 'ya'yansu su burge ka ya Rasulullahi ko su baka mamaki da ma yuridu إنما يريد الله العبد على يكين أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا على بس عذابا من الدنيا وتزهق عن بصور annabi ruwa ke fafata da mutanensa wala ya fa'u rusi wala yanfa'ukum nushi in aradtu ta za ta yi muku amfani bayan in aradtu an ansa Ina yin na yi nufin yi a gare ku إن كان الله يريد أن يغيركم إن كان الله يريد أن نبي يريد أن يغيركم ألا أن نبي جعل كتبه بسركم شيدو وجدو كبروا على الله زمان كبروا على شيدو يا كبروا على الله وجعلنا على شيدو الله ألا أن نبي يريد أن يبين هذا لكم أي شراء يعتنيكم شراء يعتنيكم ومصاري عبد دعنا نجار على عبد الله ويهديكم على ذريتكم سنن الذين من قبلكم سنن ولد سكشوني قبالو wannan ayar tana cikin wuri na biyu da Allah ya ambaci sunna a cikin goma Allah ya ambace ta har wurare guda nawa wuri goma to shine nan da aka ce wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum ay kullu man ibtada amran amila bihi qawmun min ba'dihi duk wanda ya barar da wani abu wanda da ba a yi daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amina bihi qaumun min ba'di wata al'umma ta ci gaba da aikata wannan bayan sa, to ba wallahi sannan wannan shine ya sunnan ta to ba ku san mu sunnar yanzu su ka ake eh, wai akwai sunna hasana akwai sunna sayya ƙarya ne Allah ya ƙarya ne sunna sunna ce guda ɗaya sunna ce guda ɗaya haka ma yan bid'a wai akwai bid'a sana akwai bid'a sayya in mutum ya rena mawayo wayo sai ya ce annabi ya ci dan wake ya yi kuna cin dan wake yanzu kuma kun yi bid'a kai daga jin maganar ma kasar cewa ba a kama hanyar makarantar addu'a ballantana ta islamiyya to bi hada da bar dan wake kai ba ba kadara ce ta hada ka da shi ba yanzu a nan Najeriya akwai yaron da yanzu ka yanka shi bai san dan wake ba to rarraban kabeci ne yana ji ne tuntube da rubuci to mai kashe da wake to ya da ma ta koyar nasu in an fita wajen Allah ka ta mana to Allah madaukakin sarki ya gaya mana kada khalat min qabl ko suna. qad khalat min وكان عاقبة المكذبين الله يجبر waɗanda suka shuɗe gabaninku Allah madaukakin sarki ya ce wato ya shuɗe min kabli suna waɗanda suka shuɗe filar da Allah ce ku tafiya ban kasa makana a kibatu mukazzabi na makaryata ya kasance sun gama karyar ga yadda Allah madaukakin sarki ya su قل ولا حتى تقول للذين كفروا للذين كفروا Allah ya ce kullum da zina kafaru ga yawa harna waɗanda suka kafarta iyan tauhidin sun hannu yi gufar da kuma kadar salafa za a gafarta musu duk abin da suka aikata baya wa iya ruwa Allah ya ce wa iya hudu in suka dawo wa kadin makon sunnatul awwalina ba la yu'minuna bihi wa kadin khalaq sunnatul awwalina Allah ya ce ba za su taba imani da shi ba hakika ya shuke musu sunnonin mutanen farko wani wurin ya ce sunnatul man kadin sanna ga mulaka Allah ya ce sunnar waɗanda muka aika ƙablaka gabanin kemin rusuli na daga cikin manzannu ba za ka ji da sun na ce na ta hanyoyi ba za ka taɓa samun wani karkata ta gani da sun na ruwa ba ma mana na sa'ayi mai nufin tafiya ta je musu wai sun bi nuna ba su nemi gafarar ubangijinsu suka shuɗe gabanin wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin Allah ya kaddara shi kuma Allah ya hukunta ka zai faru da Allah ya tashi labarin munafikai sai ya ce balhuni na yana masu سنة الله سنة الله في الذين خلوا في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله تبديلا سنة الله بالذين خلوا من قبل سنة الله شيء ولن تسكشوني كمان ولن تجد لسنة الله تبديلا فذا متبسا من سوري دكنا لسنة الله بعد ينظرون إلا سنة الله أي بقى من سجد جدا سيسنون مقباتنس نبرو فلا تجد ta jiri da sunnatin lahi tabdila ba za mu taɓa samun canji daga sunnar Allah ba. Sa'annan ba za mu taɓa samun daga sunnar Allah wata irin karkata ba. Allah ce ba lamma da. ba su na. فلما رأوا بأسنا حتى جاءوا تسكت عذاب suka ce sun yi imani da Allah ba da shi kadai wa kafarna bi ma kunna bihi mushrikina mun yi baran baran imamu na bihi mushrikina da abin da abokan tarayya suke hada mu da shi na ولم يكن يرفعهم إيمانهم لما رأوا أسرا imanin da suka yi ba zai amfane su ba lokacin da suka ga azabar musu na tallahin da ke sunnatullahi lati qad khalat min qabl nam sunnatullahi lati qad khalat min qabl sunnar Allah ce wacce ta shuɗe. lati a qad khalat min qabl wacce ta shuɗe ta gaba sai karshe Allah ya ce wa khasira hunalika al-mubtilun unalikal kafiruna to wai me ake kira sunnan ne as-sunnatu wal hadiyyu alladhi kana alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunna huwa al-hadiyyu alladhi kana alayhi rasulullah shine shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai wa sahabu da sahabbansa ilman wa atiqadan bisa ilimi da kudiri wa qawlan da kuma faɗa da tare da aiki wata ƙararren da tabbatarwa wanda shi ake kira sunna kawai to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan bin min ku wa yatubu ku kuma Allah ya tuba a gare ku wallahu alimun hakim Allah masani ne Allah kuma mai hikima ne akan haka aya ta gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce Allahu yuridu an yatuba Allah yana nufin ya karɓi tuba a gare ku an yaji ba an tuba ya waje ba gare ku da ku tuba da ya tuba alaikum don Allah ya karɓi tuba a gare ku wa hu bi hadhihi siga Allah ya ƙara maimaitawa ta wannan siga liyabni alaihi bi a gina shi a kansa wa yuridu allazina yattabi'una shahawat dukkan suke bin soye-soyen zukatansu sha'awoyinsu yahudi da nasara awil majusu ko kuma majusawa allazina yanki wani akhwat wadanda suke auren yan uwansu min al'abi na dangin uba wa wa bintil da yar yan uwa falamma harrama lokacin da Allah madaukakin sarki ya haramta haka قالوا للمؤمنين سكنك جوا مؤمنين إنكم تحلون بنت الحالة وبنت الأمة ما عن الحالة والأمة عليكم حرام سنة هل السامكم auren yar uwar uwa da yar uwar uba duk da kuma gashi Allah ya haramta a gare ku an jami'u suna so su karkatar da ku mailan abima karkata wacce take mai girma sai Allah ya ce يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم ألا ننبي يسوقك عليكم أي صالح عليكم أحكام الشرع يسوقك عنكم وتشوفوا تشوفوا الشرع كلها كما كديسوا ba lam yasqul alaihim Allah ya so wato ya nauyaya akan kama fa'ala bi bani isra'ila kamar yadda aka yi wa bani isra'il fa hada hatta qawluhu ta'ala wannan shine fadin Allah madaukakin sarki yuridullahu bikum al-yusra yuridullahu bikum al-yusra Allah ne nufin sauki a gare mu wala yi yuridu bikum al-usra Allah baya da tsanani a tare da mu Ko kuma wa khulqa al-insanu da'ifa sai da Allah ya ci dan adam da'ifan mai rauni ne dukkan mu nan masu rauni ne la yasbiru ala an-nisa'i wa shahawat ba sa iya hakuri akan mata kun ba sa hakuri akan sha'awarsu shi yasa kaga wani da kaga Allah ya shi talaka kawai Allah ya mutunta shi mu dace ba shi Allah da Allah ba shi kudi da yanzu baya wani tafsiri ina gidan karuwa yi wallahi to da ya ji ya ce talauci ka kura masa ka gasa wani da yar buɗe baki da dabara saboda Allah ya san cewa talauci shi ya ba alkhairi a gare wata rana ana zaune a majalisar annabi Muhammad annabi ya ce inna fuqara ummati yadkhuluna aljannata qabla al-adl ya ibn isfu annabi ya ce talakawa al'umma za su rika masu kuɗin shiga aljanna gwargwadon rabin yini eh sai mun muna a gidan aljanna kafin masu kuɗi su shigo irin masu tambayan nan wani ya je ja mana ya daga hannu wa hal alamin ya rasu, lallahi ko yana cikin talaka nan ya ma'aikin Allah annabi ce idan ka ci abinci na safe ka samu ka ci wani karkakon ta ce idan eh, ka ci so biyu annabi ce samu ni ka zauna kai ba talaka ba ne ya sa a sanya wani tambaya da da annabi ya faɗa ya shiru da an dunguma mu an ganganta mu ba muna kai zuwa su Allah na bas. ya je ya tambayo wani ma ya kuma daga hannu ya ce wahala na min hum ya rasulallah ko da ce talaka din ya ba cin Allah da bai ji ka ta tambaye da ne masa ce na in na cikin safi ko sabu wani da kuma ci da daddare annabi ce idan ta kuta kwali goma tura mu koyan tarko ba ko shumeka ko dako ko kulli ko maskare ko wani aikin karfi ce a kan samu ya da bai ce samu ne ka zauna kuma ba talaka ba wani ya ƙara daga ni? ya ce to ni ba ya rasulullah bai ce ka ta tambaye da nemi musu ya ce na ji in na ci na safe ba a samun na dare in na fito kwari ko ba a samun annabi ce idan ka nemi bashi ya ce ya ya rasu la annabi ce samu ni ka zauna kai ba ba talaka kai. to ko ana ka ku ga mu talaka babu wani ya ƙara daga ya ce to ni biya rasulullah annabi ce ka ji tambaye da nemi sai ce na ji ina ci na samu ban samu da ne in na fito ba ni ba na samu ina ne ba bashi na ci da yawa ba a bani annabi ce to bayan ya ce kin ka bai ce ya rasulullah ko ta annabi ce sabu ni ka zauna a yadda ƙaryar talauci muke duk ƙaryar talauci ake wanda ya ce to ya rasulullahi ni ba annabi ce ka ji tambayar da ne musu ya ce na duk abin nan da su kallon sa ba rasulullahi ni ba a yi wanda haramun ba da ke kwakwaso na ba ni da wani shi ne sahabin da aka tabbatar saboda tsabar talauci shi in aka yi da sallah ko lazimi ko tasbihi bai tsaya sai ya tashi ya tafi gida har wata ran da na bakar ya tare shi ya ce ya kai bawa Allah idan ba za ka roƙi Allah duniya ba ka za ka roƙi Allah lahira ba a ce kullum aka idan da sallah kai ne mutum na farko da ke tashi ya fara fita masallaci ya ce ya ba bakar ai dole ce ta sa da nake fita ya ce haka ya ce talauci Allah ya jarrabe mu ni da iyali ita zani ɗaya gare ta ni ma ɗaya gara abin da ke sa ni fita a cikin masallaci in an gidan da sallah to na kan yi sauri ne in tafi gida sai in kwance na wazanin in zauna tsirara in ta gama sallah sai ta ban fito waje sai na maka ne ji wani bala'i da bai taba jin shi bai ce to Allah ya yi mu Allah kiyaye na gaba yana komawa gida sai matar ta tarbe shi hannu biyu mai gida wancan da lokacin sallah ne sai ce a an gidan da sallah ne sai na maka da tare ni ba na tsayawa in yi addu'a shine na dan tsaya na bashi labarin halin da muke ciki ai bai gama ta labarin ba ta fashe da kuka ta ce yanzu mai gida Allah ya rufa mana asiri ba wanda ya san halin da muke ciki shine ka kai ƙarar Allah wurin na Abubakar da ya imanin ka ya fara laushi gaskiya ba zan iya zama da kai ba ka ji na. sai da annabi ya sa baki sa dan ce da za ta ci gaba da zama da shi kana koyar da labarin halin da suke ciki ya bayar ta fashe da kuka to banda su tonaro ka za akwai asamawa akwai tonaro mai tona musu tasiri yana iya kokarinsa amma wallahi ta kankaro wani sharri a kasuwar makwa ta maka masa to Allah ne kada zai ya zarkace shi ka san muke ganin bala'i a kotu kotu ita tashi ma bayani ba abinci قال sharra ita ta dinga kwakulo sharri tana ɗinka masa wallahi ka tausaya ba ga matan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam labarin halin da suke ciki ba aka bayar ta fashe da kuka amma wata 'ya'yan goma wata tara wata takwas wata 'ya'yan ba goma sha tsufa ma ya kama su amma da ran da ya motsa idan ciwon nasu ya motsa sai ta ce mai kata batsi na mu kuwa biya ya goma ki ce mai ta batsi na namu yan ruwa Allah shirya da ku yuridillahu an yukhaffifa ankum Allah yana nufin da lokaci sa'a gare mu ko kuma ga insani da'ifa sai da Allah ya ci dan adam da rauni musamman su mata suna da rauni suna da rauni suna da rauni shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ce kashin hakan kare idan arada an tuqima ha duk sanda kace sai ka mika da ita karya ta zaka wa kasaratu hada dafa karya ta kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sakin ta ne wai ne sabtata biha in ma za ka ji daɗi da ita istabtata biha wal haibatun a karkacen nan da Allah ya halice ta haka suke sai dai kai hakuri da su Allah ƙara muku albarka to adam wurin sai Allah ce mun hulɓar insani da'ifa an halici dan adam mai rauni la yashkuru an nisa ba da hakuri akan mata shi yasa ma Allah ya ce zayyana lin nas hubbu shahawati zayyana lin nas hubbu shahawati an kawata mutane sun sha'awa minan nisa'i daga mata kowa da choice ɗinsa wani doguwa yake so wani gajera kaga zabgegen mutum mata sai da kasa za ta tafi tallan mutum duniya ba wacce ta masa ita wani ramin ramammiya yake so ya gaba ta sai da kasan abuja wani gumi na sha kuwa ya ganta kaya guda Allah wani fara komai ya ce wala komai ya ce inda fara ce shi yasa saba da suka gane kun kusan fararen suke ta ce kaga fuska ta zur hankalin hankalinka ba zai tashi ba sai ya zo alwala da da a shi Allah yana da wani tsari akwai gabobin da ko ka canza halitta in ba kai saka canza su ba amma dai saboda bala'i kuma yanzu saboda masifa wai zama an daina shafa mai allura ake yi wasu kuma ƙwayoyi suke sha su kuma da allurar da ƙwayoyi iya kudinci iya shagalinci akwai wacce a wata guda za ka duka tsakan babuwa shi ne za ka dawo da ta zuru ni akwai wata ɗaliban tana ta malam malam ni wallahi ba da ta to na san uwar ne kiran kiran take uban ma ji limti limti ki kawai da yarinya ta gaya baka halitta ta canza wai a shi allura yanzu suke yi allura ta ce tsilla mata allura ai shugaban malamai ake maka allura ta fice ai ina tabbatar maka ga mu wani shugaban malamai ya fara shi da haka Allah ka ya da ne wata rana mun je masa walima ta ce a karɓar kuma yanzu duk mai kafin matan da ya ce haba sassanin bane da kayi yi na ce Allah ya da za har Nijar ya je kwaso mai kozo su yi da nasu shawati minan nisa wani yana so ya gabata sai ta bakawa kawo ita ba ta shawa a ce ba ta rike tsakanin su mutum talatin zirga suna raba su to shi ne sanya da wani wala a cikin maza ko waɗanda sun fi son tsigaran masu mafiya ba da iya haba shi ai bukata ta biya akwai wanda shi kuma duk munin mace in je za ta yi ɗauri ta ɗan matso da shi goshin nan haka ya ila ai an sai imanin sa zuyina lin nasi wa mushawati minan misali daga mata kai macin Allah Allah ya za a yi mai mata hudu a ce kuma yana da karuwai waɗanda ya ijiye su sadbai ai sai dai don tabbatar da nasi wani bane na da yaya wani ba aka da ɗansa ya yi jinsa saba da kowa akwai wa da ɗan uwarsa ɗin ubansa da. daga wani dan kanin ya yi laifi wani ya buge shi kai kanin ya kama gabaci Mama su taras aka yi mata wanka aka yi mata sallah wanda ya ki zuwa ya gaya wa saboda matsalar wani ya dawo daga gona kawai ga saka kanofi da shakuna lafiya wani babu ce ta rasu wace babu aka ce babu ina ma aka ce a shafe komai ya shiga cikin gida zama wasu taziya ce to ba da to da ma yayin uzurin itace a bayan mashi ya zama kwari guda daya ya shiga gida ya za shi sai da ya karere shi in ka zo karɓar taziya ya ce eh wallahi ya haɗu babu ya ce alhamdulillah kuma jiya ma wani ya samu hatsari sai ka shiga ka duba shi shiga ka duba shi wani akan ɗansa fa ga ya fito ruwa yana hure hanci yana zawa ido ya kamata a dinga barin yaran suna ba ta yawa idan sai fito ne wanda ya maka ba wasu amma ba dama ne masa faɗa sai ce ya kamata a bar yayan shi su ba ta yawa ‘ya'yan da ba sa biyan bashi ka mutu da bashi ba za su biya ba wal qanatir ansa an sa wa dan adam sha'awar san taro wannan haddadi mai jawabu lamuna ta roƙa Allah da Allah ba mu kudin nan da mu dun mulakancin rayuwa haram abin bukata ne ko ma da bukata ana ma da bukata ne mutuncin rayuwa a yanzu na ta buga muku misali in ba ka da kuɗi in talauci ya kai talauci a tare da kai yarka da kayan bawa ya sai a da ita ba ka da labari da ka zo za ka yi magana ce ku zuba ba. mai tuwo wanda za ka zuba a ce tuwo ku zuba ka jannar wannan man kazan ku sa mana da kai da cikin إن يقرأ منك الأكرام من الذهب والفضة زناد يقوى الرمى يساق إياه المات don kullum ta na zinari na dubu goma ya ta sa a bakan leda ta sa a bakan leda inda wani dan saba na yaro shi ma asa ya ta hada mishi mawalli ruwa ta na adani da abinci wal khairu musawwa da dawakai kiwatattu da biyayi an gama kwamanta wani shi ne muka karuwa zai kaduna wata unguwa muka ɓace inda za mu yi wa'azin walima ne sai muka ɗan jingina a cikin wani bango mara akan mu kirawo masu walimar su gaya mana wala mana yi muka ji bangon sai ashe wai dawakai ake kiwatawa aka kunna masu Yesu. muna ta gumi a masallaci an kunna wa dawakai yesu wallahi malam da muka bincika wai shinkafa ake nikawa a hada da madara ana ba doki daidai lokacin da talakawa ke kwana da yawa kai wani abu ba sai mun hada a kiyama ne eh, mun hada da Allah ya fitar da kowa hakkinsa kuma ko sabon mun mamaci mai kiwon dawakan ya fi shekara biyar a kwance sai an kwantar da shi sai an tayar da shi amma ba a je na kunna masa yasi ba kakatoci kamar zai yi hudu ba bani saboda tsabar lafiya ga mutane na kwana da yiwuwa to wasu bangaren dawakan ke wani ba in yi bakin ɗin motarsa za ka ɗauka abinci ake bata ka ji mota saboda tsabar lafiya ta nan to mota na kiran hajara saboda tsabar lafiya shek yusuf sau ya wata sun mai yankin malam muka ce wa dana ana maza mun yi sai kan kai kawo kaduna bacci ya dauke da an dade ba a ba da wala bacci ya dauke ana ma da mutum duk da yi biyu kuma mu yi wa kai mu na mu na mu shi za ku gaji hanyoyin ku na jihar Neja ba gyara ai ba za su gyara ba akwai motar da suka biyo hanyar su ba su jin ramu ba su jin ramu a nan Neja ba wani gwamna a nan jihar Neja ya fito daga Abuja yana ta bacci an shiga wani rami baran ya haka kansa da sama mota ya dawo ya ce alamun shi ruwa ka ce ya ce shagen gari da bejin jin gyara wai ka gwamna da ya ce wai shagen gari da bai jin gyara kana gwamna ka ce wa garin kuwa shagen gari da bai jin gyara shagen gari da bai jin gyara ko gyara mai ake wa garin ko wani al'ami da dabbobin ni'ima wani in ka je gidan gonansa a kushe da yayi nan ba ana kiwon kifi ba akwai abincin su da ake dan wata haika da kifi na haka za ka suna suna an cewa suna motsawa ga ɗaya daga cikin masu kiwon yana jina kuma wallahi wani kace gidan gonansa ba abin da babu na nauyin halitta amma kuma shi bai da lafiya ba abin da zai iya ci a cikin kayan ciwon shuga diabetes ya kama shi ciwon menene ya kama shi komai ya taba likita ya ce shi. da kudin sun zama ya zama hutu wal harf da hatsi duka sai Allah ya tattara ce zalika mata'ul hayatid dunya wannan wasu da jin dadin rayuwar duniyar wallahu indahu usulul ma'arif ta ko kuma tana wurin Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa Allah ya ya shi yasa da sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dinu addinin musulunci abu ne mai sauƙi kuma babu wani wanda zai zo da tsanani cikin addinin na annabi ya ce sai ya shi با ون دي دوله بدني شي عدين با تي سي عدين يا يا نجهش تو يجي اديو سموكي نيمان سي تي امولي امولي امولي تو يا سارا كينو اول ما كنتي تسكري على الاشياء بالبدا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته Allah ya rabu mana da zama mana mu da muka ba mana yi taro idan ne wannan idan an yau kuma a cikin mu ina wannan da cimma buri to gaskiya wannan magana ta haka tana da matukar muhimmanci ba telolin bargo ba ba telolin jihar neja ba muna kira ga telolin najeriya gaba ɗaya don allah don girman allah don allah don girman allah don Allah don girman Allah don soyayya ku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk inda aka raba kayan marayu aka kawo ɗinki dinki ku girman Allah ku dinka musu wata rana kuma ba marayu ‘ya'yanku za su kai ninki wata rana iyayenku ba sa rayu ƙanninku za su kai ninki kuna so a ɗinka musu kowa yana iya yin abin da zai iya yi saboda haka muna haɗa ku da Allah ce nuni don girman Allah duk wanda ya kama ku ɗinki a cikin kwanakin nan aka ce na maraya ne ku dubu girman Allah ku ce maka masa banda kashe waya banda canza canza shago Allah shirye da ku na'am sai sanarwa akwai wata bawar da jiya inda suka tashi ta mata da mayaminta in tana kusa sai ta zo ta yi bayani kana nan kuma wani irin ne da ta saka a ciki in ya dace da bayani ne sai a ba yana hannun mata da mace sannan idan Allah ya kai mana rai gobe malam na da niyya sai ziyarci yawon da ke prison service abinda Allah hore wa mutane za a iya kawo bayan mun yi karatun mata ko karatun mata karfe goma ne za mu yi na yau ko mu yi karfe tara zuwa goma muna wani muhara wanda ke da abinda za su wa mutane na sai a kokari a kawo yanzu zuwa gobe da safe karfe tara da za mu je da fata Allah ya sannan tambayoyi ba shi ne nake haka laifi ne ki ci gaba da bashi kin da bai biya to bai biya kan mugu an daraba ma asiri kuma kai ma me ya kamata kai har jaza'u ihsan illa bi ihsan ai sakamakon kyautatawa kyautatawa da Allah ku dinga tausayin bayan Allah an baka yace kuma an biya ku ka ka biya kuma ka koma kana gaba da ita wace duniya ina ka koyi wannan karatun ba dai a cikin musulunci ba dan ba koyar wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ki daina ba shi kiji ko kar ki kara bashi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. domin sai an zuwa mutu to maza a ce ko nasiha annabi muhammad ya ce inna min afdali ayyamikum yawmul jumu'a mafificiyar ranakun ku a cikin kwanaki ita ce ranar juma'a ranar ne annabi ya ce ku yawaita salati a gare ni domin salatin kuna isowa wurina ranar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta suratul kahfi a ranar juma'a za a haskaka masa tun daga ranar juma'a har juma'a mai zuwa har da karin kwana uku ranar ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ije wani lokaci duk bawan da ya dace da wannan lokaci duk abin da ya roki Allah Allah ya karba masa ranar ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce suratul qubur fa innaha tudhakkirukum al-akhirah ku ziyarci makabarta tana tunasar da ku lahira ranar ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je sallar juma'a a sa'a ta farko za a ba shi lada kamar girman rago na biyu kamar girman saniya na uku kamar girman rago na hudu kamar girman kaza na biyar kamar girman kwan kaza wanda ya je a karshe zai tsira da ladar jami'i ranar ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai yi sha'awar bin sallar juma'a ba kawai yau bai ga dama ya bi juma'a ba za a kasa imanin ka kashe ku za a zubar da kashi daya in ka kara farar da kashi ɗaya ka kara farar da sauran shi kenan ka tashi baka da imani rana ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda da Allah ya anshi rayuwarsa a daren juma'a ko ran juma'a ba shi ba tambayar kabari an tashi alkiyama a babban da kamar wata ka zo masallaci da wuri kawai ya ma da masallaci da wuri sauraron hudu ba da kuke gani yana da matuƙar muhimmanci na ba ku labarin irin masu zuwa ƙarshen lokaci din nan kwalta ta yi zafi ya yi alwala facal facal an taho a guje liman ya yi ruku a kabara farko ya hada da kabara harama da ta ruku'i aka ne buga yana tafiya su juda kwalta ta yi zafi ya ce kan uba wani na gefe ya ce a cikin sallar mukti na gefe ya ce dukkan ku sallar ku ta baci kaga mutum da ya rubuta wa mutane da yawa sallah ba kyau alaikum bis sakina wal waqa duk sanda za ku to masallacin ku to cikin nutsuwa wanda duk ya rubuto tambayar na Allah ya saka masa da alkhairi na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ita ce Allah ya kuma da Allah ya ji kanshi Allah ya rike miki su sai dangi shi suka

gaskiya ni ma ina ɗan goyon baya kare aure ce tun da auren farko ne domin na karanta wani hadisi na annabi muhammadu annabi ya ce alaikum bil abkar ina sabari ina sabari ba ba na kashe biki kasuwa bane hadisi ne zan karanta na annabi Muhammad kin ja shi da kin ji a banza annabi sallallahu alaihi wasallam ce, alaikum bil abka annabi ce na hore ku da auren yan mata na hore ku da auren 'yan mata to ƙarshen hadisi don ki fusata sha Allah su fita rana na karasa ƙarshen hadisa a duk auren da kika ga an fara suka ba a san ji to ko an yi shi ba yadda zai ji ɗaya ke ne sa'adin na biyu ki imani da ƙaddara cewa Allah ya rubuta ba mijinki ba ne duk da Allah ya rubuta mijinki ne sai dai in aka yi auren daga baya a cewa ya yanta biyar cikin garuwa ya ta ce da baya sai suka kwanci nuna da shi saboda ya ce shi ba sai ya waje shi yana nan ciki dai eh, Allahu akbar Allahu ba, Allah ya tsara rabo ya Allah ya tsara rabo ya Allah ya tsara eh, rabo ta rubuta da kuma addu'a ce nan yau eh, to ubangiji inda alkhairi Allah ya tabbatar in babu alkhairi ce da shi duka Allah ya bugu musajjada da alkhairi na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh adaka masarauci da aka tana shayarwa sai ta samu juna biyu na farko ta sami shi yaro na wata biyu sai ya kawo ya ana cikin haka kuma sai mijin ya san da ba da ya zo da maka wani cikin sai ya ce sai ya yi wa mana bayani sai ma ya yi mata bayani wannan ne zuwa ciki ne wani sa'a kai sai ya ta ta gaya wa mijin sai ya mata kaba sai ya mata gabara ana cikin haka kuma sai ga wata ciki ta shigo kuma har dai ana tsoron wajen na uku ya shigo to da baya ne wannan ta haife shi tana cikin shayarwa kuma bai wuce wata eh, biyu da rabi ba sai ta samu kuma wani ciki sai suka je suka yi tsani sai aka ce ta waye ne cikin cikin ne sai mutum ya fi da ita

Allah rama ba mu aya can cikin suratul Isra'i da Allah madaukakin sarki yake cewa inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha rabbaka yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الله يتي إن ربك للي وبنججك يبسط الرزق لمن يشاء yana shimfida arziki ga wanda ya so wa ya gadir ya kuntata ma wanda ya so innahu kana bi ibadihi khabiran basira Allah kasance dangane da bayansa mai ba su labari duk abin da suka aikata ne kuma mai ganin abin da suke aikata lokacin da wasu suke zuwa su farar da yaya lokacin wasu suke kuka a ka'aba allah kowane iri ne ya ba su kaji duniya yayin da wani bai so wani roƙon allah yake koma wani iri na haɗu da wata mata muna ɗawa tana wata irin addu'a dole ne ma na fasa addu'a da nake yi na koma ina roƙo irin yadda take wallahi dawabi take tana rabbi habli min ta zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a rabbi habli min ta zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a rabbi habli min ta zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a sai ta juya ta yi da hansa ya Allah ka bar rayuwa ba Allah ka ga wulakancin da ake mani idan alkhairi ne Allah ka bani in ba alkhairi bane Allah ka musanya mani idan da rabon zan rayu rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiul du'a ka mata da sai ta bada sha'awa to ƴan uwa garin farafaran nan ba za ka je ka farar da sanata gobe ko gwamnan gobe ko manajan bankin gobe ko shugaban kasuwar gobe ko fitaccen ɗan siyasar gobe muna yara ƙala ramu ya faɗi wata magana kamar wasa ga shi ta tabbata ya ce kuna nan kuna hauma allah zai fito da wani daga kwankwaso kowa ya ce sai shi an yi lokacin ko allah bai tabbatar ba ka dubi wani tsari daga wurin allah subhanahu wa ta'ala akwai matan da Allah ya jarrabe su da konika shi ake ce magwanni masu haihuwa tiryan tiryan tiryan tiryan wata shekara goma ‘ya'ya goma akwai sai shekara goma tun shekara sai ta yi kika san kwakwa kuma akwai waɗanda suke goyon su lafiya lau eh, wata mawaƙiya ta ce wai ba za a ce ya su siyan garwa ba amma an dame su da shegen zaki ku daina barar da yaya a suratul isra'il dai an rama Allah ya ce wala taqtulu awladakum khashyata imlaq awladakum khashyata imlaq nam nahnu narzuquhum wa iyyakum dalili inna qatlahum kana khitran kabira Allah ya ce wala taqtulu awladakum khashyata imlaq kar ku kashe ƴaƴan mu saboda tsoron talauci ka san yanzu akwai waɗanda suke ganin su za su iya kafa wa Allah doka wani ya ce yara biyu sun ishe shi yana wani turanci yana hausa da fuska jos baby da baboy sai ya san yana kabanci ba ku wani bawan Allah da Allah bai ya wa kansa doka bai ce yara biyu sun ishe shi an haife mai da mace da namiji ya tura su karatu ingila kawai daga can suka kira shi a waya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya suka ce baban ba ko kuyanci juna za mu yi aure uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ya yi ya yi murna ya yi murna ya ce to amma wannan abu ya mun daɗi ya kamata ci kun dawo Najeriya bayan an gama engagement a nan sai mu ɗunguma sai mu tafi sai a yi biki a can suka yi ta murna tsautsayi ya ibe su suka dawo ce to don kuma ku dawo ke kun dawo ke har yau ba su ina ba kai koma babu Allah ya ce muke shi hikima ta zo masa ya taya su murna a waya tun da a waya suka kira shi ire-iren wannan da ba ba za ta ciwa suna da yawa don Allah don girman Allah ku daina idan ba za ku daina ba akwai abin da musulunci ya da shi shi ake kira azalu shi ake kira azalu a musulunci in ba ka so matarka ta dinga nayuwar daki daki kai wacce ta yi tambayar nan ta turo min mijin ta turo min shi da Allah da yara a turo min mijin akwai karatun da za mu yi mishi namu da cikin gidan Allah ya ku je tambaya ta gaba an samu biyu kenan da masu aure da za mu sulhu Allah da shi wannan kafa friday ne ma Allah ya za ta koma insha Allah shi ma wannan din Allah ya ta turo shi ta ce mai tafsirin barbu lokal gaba na san gane shi hukumin agaji ne zo a shigo da shi dan kuma inda kuka san zabaniyawa ka kuke wani lokaci <laughs> Allah ka gafarta mana na sai ta gaba wani ba ta sanarwa ne wani ba wanda ya mara da kuɗi ko ya ce ya yi mana addu'a duka Allah ya ku da biya mana da mu ne sannan wani kawai na da wuri yana wuri ko na kwamitin marayu ka dinga yin sun alaina bayana komai da bayani ya ka ce ya ba da dubu ɗaya masa addu'a ya bayar kwamitin marayu sai ya yi duka addu'a addu'a ko ko ya kawo kudin addu'a ya kawo a yi mai addu'a to ina dubu ɗaya ina kudin addu'a jama'a ma a shekarar ko da sabuwa a kuma tara ko wasu sauti ne a shekarar to a yi ne a jefa a cikin kwamitin marayu Allah ya biya mana bukatun mu gaba ki daya Allah ya biya mata bukatun ta da za a da abincin da za tallafa musu ba da kokari gobe suka samu halin siyan gano ai ba shiga da tsiri prison wa zai dafa kamar shinkafa to ba dafa za a sakatare yana jin bai taba zuwa makarta da biyu su ina tunani amma a ƙarshen tafsiri za mu da roƙa maka Allah ko na wata shida ka ko na shekara da suka da albarka in Allah ya ja kaɗan yau kwas jo daga bayan wani gabatarwa Allah ya kare masu zuwa ya musu mutu da wuri ya shugaba

Saduwa da Nabi Al-Karim. Allahun Musulmi ala Muhammadu Muhammadu wa ala Muhammadu ala Muhammadu kuma ala Ibrahim wa ala Ibrahim da Alamini da Kahmudu Majid. ya Allah muna roƙonka duk wanda ke cikin garin Niyu Musa Barbu karaban da mu ne ubangiji Allah ka manna mu a gidan aljanna gaba daya Allah ka haramta mu ta mutacin da mun jiki Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta iyayen mu Allah ka gafarta malaman mu Allah ka sa karshen mai kyau Allah ka sa mu cika da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda baban sa ya rasu Allah ya gafarta masa wanda baban sa ta rasu Allah ya gafarta mata waɗanda nasu kira ya raba su da su lafiya ya Allah muna da ƴan mata da zawarawa Allah ya ba su mazaje na kwarai Allah ya ba su mazaje na kwarai Allah ya ba su mazaje na kwarai waɗanda suka yi kwantai suka yi kwabasu suka yi bandaru ubangiji Allah ka shigar da su Allah ka shigar da su Allah ka shigar da su samarin mu Allah ya ba su mata mataye na kwarai ya Allah masu neman admission Allah ya ba su waɗanda suke karatun Allah ya sa karatun albarka suna sukan dinga kallon mu wata bayan manyan shaye-shaye su ke shi ne to ubangiji ka sa mu yan aljanna ne Allah ka sa ba yan wuce bane mu ya Allah ka rufa mu da asiri duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما